الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين هنا رقم الله سبحانه وتعالى يكرب أمنا كياوة وأيكم من الخير نغافر تامنا خلا قرم دزنبم دتقي تام يطار من إيماني لهم دا إخلاصي وكما رفع من أسير دك إن دمك شكمك في دنيا دا لاهرة أما إن دمك رقم الله سبحانه وتعالى أزر تام تكياوة قرشي إدم أجل ميزو إنه ولي ذلك والقادر عليه to ga tambayoyinmu kamar haka a wannan yana tambaya yace, ce assalamu alaikum malam ina maka fatan alheri kuma Allah ya taimaki musulunci da musulmai gaba ɗaya amin tambaya malam mata ta ce na ce mata in dai ta sake aikata ko kuma fita ta sake fita ba da sani na ba to bakin aurenta kuma kuma dama saboda shegin yawonta har na yi mata saki biyu to malam ran nan muna zaune sai ta ce ta je duba yayan babanta wai har ya ce mata wai in zan je na tafi masa da kifi ko kaza kaza a takaice dai ta fita kawai ya ce a bakin aurenta kuma ta fita din to alal hakika irin wannan yana ga shi mijin ne yake nufi da in ta fita a bakin aurenta tsakani da Allah tsakani da Allah shi ne za a tambaya lokacin da ka furta kana nufin saki ne in kana nufin saki ne to ta saku saki ya tabbata na uku domin innamal amalu bin niyat idan kuma kana nufin a don ka tsoratar da ita ne kada ta fita to wannan yana da niyyar da ta sa ka furta wannan kalma so kai ne za ka deciding kai ne za ka yi bayani kuma wannan tsakaninka ne da Allah mahaliccinka ya san abin da ke zuciyanka kafin ka furta ina fata an gane ne yake cewa <clears throat> to malam shin auren munanan ko kuma malam dole mun rabu yace sai ce wai malam in dai akwai fatawa mai sauki sai a taimaka mana da ita na faɗa ita ce wannan shi Allah in dama kayan niyya tsakaninka da Allah don saki ne ka furta yanzu ka canja don an ce kai ne za ka yi bayani ka ce ba da niyyar saki ba ne to kul in tukhu ma fi sudurikum aw tubduhu yuhasibkum bihi Allah a wata aya kuma ya alamhu Allah in ka ɓoye abin da ke zuciyanka ko ka bayyana shi Allah ya san da shi kuma zai maka hisabi a kai saboda haka wannan ya rage naka abin da dai aka ce a duba mai kake nufi shi ne da fata Allah ubangi ya mana muwafata. a malam mutum ne ya kasance idan baban shi ya aike shi da kuɗi ya yoce fa ne sai maman shi ta canja ta canja aiken duk da ba ita bane ta bashi kudin, to malam a nan wanne zai bi kuma a ta samu an menene wato yakan samu matsala a takaice babanka ya baka kuɗi ka je ka yi cefa ne baba ta ce ka kawo sai ta canja to ita ne mai girki dama ita ce mai girki watakila ita tana gani kaza za a yi kaza za a yi da ta yi niyan a yi kaza yanzu ta canja za a yi kaza tunda ai shi baban zai da ya ci abincin zai ce ai me yasa da kaza ne yanzu kaza shikenan tunda ita ce mai girkin ita ce mai bada nau'in cefanen ita ce mai menene ina gani babu matsala tunda mahaifiyarka ne wannan shine a takaicen takaicewa bai ce canji ba kawai ya karba ta sake baba ya ce ka siyo kaza kaza ita ta ce ta sake a siyo kaza bai ce ya ta rike canji ba ko ta rike ko ta matsala wani abu na fata an gani assalamu alaikum Allah ya ƙara malan lafiya da ilimi mai yawa mai amfani amin da ni da ku duka tambaya don Allah a cikin musulunci menene hukuncin auren da miji yace da matarsa na gaji da ke kuma kina zaman yaranki ne a gidana a ba zama na kike yi ba shin idan na ci gaba da zama da shi a ba zaman zina muke yi ba kuwa in ji matan kenan nake ji ta rubuta ko ta tura a rubuta mata to na farko ya ce ya gaji da ita sannan ba zaman ta ke yi ba ba zaman shi take yi ba zaman ƴaƴanta ne to wannan a dukkan alamu sai ki tambaye shi kana nufin ka sake ni kenan kana nufin ka sake ni kenan waɗannan kalmomin da ya furta sai an zauna da shi an yi verification an yi verifying su me yake nufi domin saki ya kasu nau'i biyu akwai direct saki da baya ɗaukan dabara ko hila ko wani tawili ko wata fassara shine na sake ki na warware igiyan auren mu amma ki tafi gidanku na gaji da ke na yi kaza kina zaman ki ne kawai to waɗannan sai an tambaya sai ta tambaya me kake nufi in kana nufin saki ne to a takarda na tun yanzu amma da ya furta wannan tunda bai baki takarda ba to sai ke ki tambaye shi me ake nufi ko ki je ki gaya ma iyayenki a kira shi me yake nufi idan a jahilci yake faɗan wannan a gyara masa a ilmantar da shi a ce furta irin waɗannan kalmomin ba su da kyau idan kuma ya sake ne shi kenan ya ba da takarda a fara sani a fara fara kirga kwanakin iddanta wannan shi Allah ya sa a dace assalamu alaikum mala Allah ya taimaka ya kuma karbi ibadan mu amin ina bukatan addu'a game da wasu bukatuna wato aure da kuma wani aikin ofis Allah abin ya biya maka bukatunka Allah ya yi albarka a cikinsu ya haɗa ka da mafi alheri assalamu alaikum Allah ya ƙara maka fahimta malam dan Allah amin ina son a sa mini yara na cikin addu'a Allah ya sa su haddace alkur'ani da kuma ƙarin fahimta cikin addinin musulunci amin Allah biya miki bukata ko ya biya maka bukata sai a rika sa ido sun je makarantan sun dawo suna haddan kai ma ka rika bincike a gida wannan zai taimaka a waɗannan su ma addu'o'i ne game da jarabawa da kuma admission da makamantansu duk waɗannan addu'o'i ne Allah biya ma kowa buƙatarsa ta alheri assalamu alaikum rahmatullah Allah ya ƙara malam basira da ilimi da ni da yan uwa menene ni da yan uwa muna da ni da yan uwana muna muna ruku'i muna ruku'i ko suna addu'a a ruku'i muna rukuni kenan yake sai ya ce muna rukuni ta ban gane wannan tambayan ba a takaice dai ta turo a sanya ta addu'a a musu addu'a ta ba da naira ɗari uku ina jin addu'a ne kawai bayanin abin da take so a yi addu'an akan ne akan shi ne bai karantu ba salam mala Allah ya kara maka lafiya ya kuma sata maka da alkhairi amin ya rabbal alamin akan wannan wa'azi da kake amin malam aure nake so amma har yanzu Allah bai kawo min miji ba shi ne ba ka rubuta adres. akwai masu so akwai duk ran da na karanta duk ran da na karanta akwai masu zaga su tambaye ni to ke ba ki rubuto adres ba ba ki rubuto namban waya ba ba ki rubuto abun nan ba wanda suke rubutowa ana dace suna samu to Allah ubangi ya biya miki ya baki nagari duk inda suke din wani ma ya turo yace yana so to irin wannan sai a rubuto lamba da adireshi na ga kaza kaza ko lamban dan uwanki namiji ga wanda za a kira in an samu sai a zo in Allah ya daidaita an daidaita to amma ana ta sama mutane kwaɗayi zuma a baki kuma ke baki rubuto abin nan na karshe malam maganan barace-barace da aka hana da kuma tallace-tallace ya suke a mahangan musulunci wannan dogon abu ne na farko dai ni ba ba ni ba ne gwamnan da ya hana sannan kuma a tunda ta ce a musulunce ne to alal hakika ce ce ku ce da ake yi akan hana bara ko kuma tallace-tallace ina magana ne kamar yadda kace a mahangar musulunci ba wakilin gwamna bane ko kuma ba jami'in gwamnati bane a musulunce kace na farko su sun yi mafahimtan barace-barace da aka hana tamkar an hana karatun allo ne karatun allo daban barace-barace daban saboda waɗansu da suke tashi suna abin daɗin suna ganin an hana karatun allo ne kamar an fake da haka akan a hana karatun allo karatun allon nan mun yi shi kuma duk wanda mafiya yawanci jama'a ko bai yi nisa a karatu ba ya fara dai da makarantar allo makarantar allo kuma irin wanda za a tura ka nesa wani gari a raba ka da gida ka je baka jin labarin gida da yan uwa mun yi irin wannan mun yi cirani duk mun yi irin wannan karatun Allah amma gaskiya kuma mun yi bara amma ya canja da irin na yanzu baran nan idan ka je gida ɗaya ka yi bara aka baka abinci ka ƙoshi shi kenan an wanke kwano an je an kifar an aji kuma duk lokacin makaranta ɗin nan ba sa wuce mutum in ma ya yi latti bai zo ma ba zai ɗanɗani kudarsa wajen gaddawa to amma barace-barace irin na yanzu yara ne za ka same su 'yan shekara bakwai 'yan shekara tara 'yan shekara goma kuma lailan wani haran za ka same su suna bara kuma ka rasa yaushe suke karatun ni na yi imani wata rana na kan je lecture ko wani bukun dawo sha ɗaya na dare ko goma na dare unga yara a bakin titi suna bara suna bin masu mota in kana da sana'an ayaba su taru a gindin ayaban duk mai zuwa zai sayi ayaba su rubto a guje a kan shi su zo suna roƙon shi in wajen mai abinci ne suna nan a tsaye in ba fi shaguna ne suna nan a tsaye duk wanda zai zo ya sayi abu a mota karfe goma na dare za ka tarar da su ta sannan kuma da azahar za ka same su da la'asar za ka same su da safe za ka same su wani lokuta ne na karatunsu har ko karfe goma na dare yaushe ne ake karatun yaushe ne ake karatun to sannan kuma za ka samu in a wajen restoran ne inda ake sai da abinci sai ka sanya coca-cola gaba ɗaya ka aje sai su gudu sai su ɗauki ɗan wannan da zai ɗan dawo ɗin nan sai kaga an yi haka an ɗiga shi ɗas ɗas a baki wannan jaraba ce ko yunwa ce haka za ka samu sannan in ka cinye abincin ma sai su zo su siɗa ɗan miyan da ya rage ba noma ko ɗaya da aka rage wannan jaraba ce ko abin nan ne ko bara ta sannan har ila yau ni a iya fahimta ta a mahangata ta musulunci gwamna ya hana ne saboda irin abubuwa na rashin tsaro da suke tasowa wanda wani sa'i waɗannan bama mabaman ana ɗaura ma ƙananan yara masu talle ne 'yan mata wani sa'i a sanya musu cikin abun tallensu wani sa'i a ɗaura musu wani sa'i su waɗannan yaran ake ɗaurawa shi a matsayin shi na gwamna sai ya hana ido ɗan saboda su hatsari ga su waɗannan yaran da su waɗannan masu tallan Allahu a'lam shi ya yi amfani da amanar da Allah ya ɗora masa na kulawa da haƙƙin jama'an da yake shugabanta kar Allah ya tambaye shi gobe kiyama da takaitawa wajen kula da tsaronsu Allahu a'lam su kuma ɗan suna gani waɗansu haƙƙi ne nasu su yi walwala su nemi su an hana su to kaga kowa yana gani shi wannan haƙƙi ne da Allah ya ɗora masa ya kula da su ya kula da duk wani hatsari sannan su kuma jami'an tsaro suna da wani irin information bi ma'ala labari na tsaro yana zuwa musu da dabarun masu ta'addancin ta yanda baka zato suna riga ka samu sai su gaya ma shugaban security duka shi kuma har ya sa doka wani abun ba dole bane ka fahimci me yasa aka yi haka ko menene akwai wani sirrin da su ba za su bayyana shi ba duka maslaha ce sai dai bance bance misali su waɗanda ake tura su hana tallace-tallacen nan jami'an tsaron nan wani ya yi ta'addanci ma wani abinda ba shi aka ce ya yi ba ya je ya yi ba za a rasa irin wannan zalunci a cikin su jami'an tsaro ba misali kama wani tsoho nan da a aka yi ta nuno an je an samu yana sai da tukwane da aka faffasa masa aka tattaka su yana ta kuka to kaga ai ina jin ina kyautata zato gwamna bai ce in kun samu kayan mai talle ku tattaka shi ku buga shi a ƙasa ku lalata masa ba wataƙila su suka wuce wannan iyakan to Allahu a'lam barace barace akwai roƙo na na laluran da za ta sa ka yi roƙo amma a mai da ita sana'a ta matatta zuciya daga roƙo ake samun 'yan maula ake samun yan abin nan yan menene maroka ka samu mutum ya yi fakin in mercedes da kaya daga sama har ƙasa sun kai dubu talatin wai ya zo maroki ne ya ga manya za su haɗu to duk irin waɗannan abubuwa na matattar zukata ne sannan mu duba mu kaɗai ne muke da wannan karatun ko muke neman wannan abun da muke zaman toka ana yi a kudanci ai ana karatuttuka ana yi a waɗansu ƙasashen musulmi ai ana ta wanda mun fi su arziki ana irin waɗannan karatuttuka suna irin wannan rayuwar bara da makamantansu akwai wani waɗansu da aka kama su can wani ya zo ya kama wani almajiri ya yi liwaɗi da shi ana ta rigima a kan shi to duk irin wannan hatsarin ne kai zo bara kake sai zo ka biyo ni zan baka wani abu daga nan yayya masa wani ta'addancin da zai yi ko ya kwakule masa ido ko ya cire masa kai to amma ala ayi halin kowa da yanda ya ga nauyin da Allah ya dora masa ne kawai ni ba zan zama tore referee ko alkali ko mai yanke hukunci ba amma ko yana kokari ya sauke amanar da Allah ubangiji ya dora masa ne Allah ubangiji ya samu dace ya mana muwafaka wannan shine a takaicen takaicewa kenan to a ajiya kafin mu zo mu shiga sabuwar aya a jiya da shekaran jiya kusan kwana uku masu bin juna mun yi ta bayanai ne akan maraya haƙƙin maraya kulawa da maraya kulawa da cin dukiyan maraya da hatsarin da yake ciki mun ji bayani cikakke daga rabbul izzati daga ubangiji Allah subhanahu wata'ala wanda ya ga dama ya janye in yana yi wanda ga dama ya ci gaba wannan shi ne to tunda mun faɗi bala'i da musiba da narko da kutubalbal da Allah ya tana wa mai cin dukiyar maraya to ai ya kamata mu faɗi falalan da ake samu kuma don kar mutane su ɗebe tsammani wani ya ƙi mu'amala da maraya ya ce shi ba zai iya riƙe shi ba ba zai iya riƙe kwabon shi ba saboda wannan ɓangaren tsoratarwa da azaba ya ji to ya kamata ya ji ɓangaren rahama da falala da daraja da Allah zai masa kuma wataƙila wannan zai motivating nashi ya ƙarfafa masa gwiwa ya riƙe maraya na samo mana hadisai a cikin riyadu salihi babu mulatafatil yamini yatimi babi da yake ayi kyakkyawan mu'amala ga maraya walbanati da ‘ya'ya mata idan Allah ya baka su, da kuma wasa'iri ba'afati da sauran raunanan mutane da gajiyayyu, walmasakini da miskinai, wal'ihsani ilaihim da kyautatawa da aka ce a musu a musulunci, washafakaci alaihim da tai da tausaya musu, tawabu ma'ahum da yin tawabu'i tawalu'i da kaskantar da kai a gare su kar ka ganshi shi talaka ne ko miskini ko na kasashe ne ka rika nuna ce tamkar shi ba mutum bane a cikin su manzo Allah sassala ya ce akwai wanda da zai rantse da Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu nan za a yi ruwa Allah ba zai kunyata shi ba saboda shi wani abu ne a wajen Allah wanda yake kai a idonka ba komai ba ne. da kuma biya musu bukata gurgudu idan da hali to ba zan ɗauko na ‘ya'ya mata ba da sauran miskinai da faƙi zan ɗauko maraya shi ne yake da alaƙa da karatunmu da farko dai Allah maɗaukakin sarki ya ce a ra'aitan labi yi zibu biddin fa zalikan labi ya du'ul yatim Allah ya ce shin ba ka ga waɗanda suke ƙaryata eh, tsayuwan kiyama ba akwai masu ƙaryata kiyama da tsayuwanta ce babu wani hisabi babu wani tashin kiyama Allah ya ce galibi za ka ga irin waɗannan da ba su yi imani da tashin kiyama da hisabi ba to galiban su ne suke tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa idan ka ga har mutum yana tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa ya tunkuɗe shi ya hana shi gadon da Allah ya bashi ya tunkuɗe shi ya hana shi kason da Allah ya bashi ya tunkuɗe shi daga dukiyarsa shi ya zauna ya cinye to Allah ce galiban mai yin haka ko bai furta da baki cewa bai yi imani da kiyama ba amma ayyukansa sun nuna tamkar bai bai yi imani da ranan da za a tada shi a gobe kiyama a tambaye shi haƙƙin marayan nan ba wani wani sa'i laraba akwai wani uslubi na usul ana ce lisanul hal akwai kuma wanda ake ce lisanul maqal akwai abinda in baka furta shi ba ayyukanka suna nuna haka to wannan shine Allah sai ya nuna mai tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa to galiban tamkar ba su yi imani suna karyata ranar tashin kiyama amma da ka yi imani da ranar hisabi ka yi imani za ka tsaya gaban Allah a maka hisabi to tabbas da ka ke dukiyar maraya amma cin dukiyar maraya da wulakanta maraya suna nuna aikinka yana nuna tamkar ba kai imani da wannan ranar mai zuwa ba ga hadisai kamar hudu na kawo mana suna da yawa amma na tsamo hudu akwai hadisin sahal ibn sa'idin ibn sa'adin as-sa'idi radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi yana nan a sahihul bukhari imam bukhari ya ruwaito shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace ana ni Muhammad, ni annabi ni manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa kafilul yatimi da mutumin da yake jibintan al'amuran maraya mai kulawa da maraya da yi masa hidima da lura da shi fil jannati a aljanna yace ka hada kaman waɗannan sai a share sabbabati wal sai ya nuna yatsan shi na ɗan tsakiya ya nuna kuma ƴar manuniya annabi yace ni da shi a aljanna kamar haka wannan ruwaya ita ce wa farraja huma sai ya bude tsakanin yatsun haka ɗaya hadisin sai ya ce shi kuma kafilul yatimi wanda abu huraira ya ruwaito wajen muslim ya ce eh, kafilul yatimi mai daukan nauyin maraya da kulawa da maraya da dukiyan maraya da haƙƙin maraya lahu marayan na jikinka ne dan uwanka ne marayan kaman wanka ne ya mutu ka riƙe marayunsa kaninka ne ya rasu kaiwa ka riƙe marayunsa ƙanwarka ce ta rasu ka riƙe marayunta ko yarka ko wani ɗan kawunka ko wani ɗan babbanka ko wani dai wanda dangantaka ta jini ta haɗa ko shine wanda ya rike marayansa marayansa kenan auli ghairihi ko wanda ya rike marayan wani can wanda babu wata dangantaka tsakaninka da shi ka ɗauko marayan ne ka rike don samun lada da falala a matsayin shi na musulmi manzo Allah salsale ya ce ana wa huwa ni da wannan mutumin ka hatai ni fil jannati kamar waɗannan yatsun a cikin aljanna amma wannan hadisin bai nuna annabi ya ware yatsun haka ba sai yace kaman haka to shine hadisan suke cewa wanda annabi ya manna yatsun haka wato tazaran annabi da kai kawai a aljanna kamar yadda wannan yatsa yar tsakiya din nan ta tsere ma yar manuniya dan wannan tazaran ina fata an gane ko tsakaninka da annabi kenan da inda annabi yake a cikin aljanna very close to annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wa maraya ne zai promoting naka ya kai ka dab da annabi sai dai ba za ka kai nashi ba shi yana makanan mahmudan ne Wasila. wancan riwaya sai ta nuna wanda annabi ya bude yatsun yana nuna kaman gaf da yake tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan haka kusancinka da annabi yake a cikin aljanna ba abun da ya baka wannan ɗaukakan da darajar da kusancin sai hidima mawa maraya shi ya kai ka ga haka sai hadisi na uku na abu huraira ta ne har ila yau wanda bukhari da muslim duk su ruwaito shi ya ce asa'i aral armalati asa'i alal armalati mutumin da yake ɗaukan ɗawainiyan matan da mijinta ya mutu al al'armalatu kenan kaga matan da mijinta ya mutu ai dole tana da me a ƙarƙashinta. tana da ƴaƴa ka ɗauki ɗawainiyanta da hidimanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake ɗaukan ɗawainiyan wannan da walmasakini mai ɗaukan ɗawainiyan wani miskini talaka faƙiri yana taimaka masa girman darajansa da ladansa kalmujahidi fi sabilillah kamar mutumin da yake ya fita jihadi fi lai wata da watanni yana can a bakin boda ana jihadi da shi aje nan aje nan aje da shi to wahalar ku da ladanku ku ɗaya ne in ji Allah kai kana gida cefane kake turawa da ɗan taimako da biya na ɗan haya da hidimansu na yau da gobe ka biya masu nefa ruwa haka ka taimaka musu to ladan ka tamkar wancan da yake daji yana son wahala wajen jihadi kana zaune amma kana kamo shi a wajen lada ta hanyar waɗannan hidiman da take yi wa ahsibuhu sai wani abu huraira da ya ruwaito hadisi ya ce ina jin mamanzan Allah ya ƙara da cewa kalqa'imin ladhi la yafturu kamar mutumin da yake tahajjudi na daren da bai taba yankewa ba bai taba hutawa ba har ya mutu wa kasa'imin ladhi la yufṭir kaman mutumin da yake azumi yau yayi gobe bai taba ajewa ba haka ladan su yake daidai da wannan yake inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na hudu na ƙarshe don taƙaitawa hadisin Abu Shurai manzo Allah sallallahu alaihi yace manzo Allah sallallahu ya ce annabi yayi addu'a ta musamman yace Allahumma ya Allah inni uharriju haqqad da'ifaini ni na gama yin gargadi ina gargadi ga wanda yake taba haƙƙin waɗannan mutum biyu masu rauni rauna na biyun nan ya Allah ka shaida ni na faɗakar na tsoratar na yi gargadi wa al'ummata su kiyaye haƙƙin waɗannan mutum biyu rauna na inna waye ya rasulullah yace al-yatimu wal mar'a haƙƙin maraya da haƙƙin mace mace tana da rauni wa laisa zakaru kal unsa mace ba kamar namiji bane tana da rauni ka dauko ta kai ta waji ga baiwar Allah sai ta kode ta lalace ta fita haicinta tace kan sake ta ta tafi yace ce waɗannan mutum biyu ya Allah ka shaida ya Allah ya Allah na gama gargadi wa al'ummata ta akan haƙƙin waɗannan mutane wanda ya ci ba ruwana ina fata an gane to idan ka ji waɗannan falalan ya za ka kalli maraya ashe ana samun rahama ta dalilin shi ana samun shiga aljanna ta dalilin shi a aljanna maka samu kusanci ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne falalan rike maraya ina jin in mutu ya ji wannan falalan zai karfafa gwiwan shi wajen rike maraya da kulawa da shi na sa akwai mutane da yawa da suke ɗauka don su samu wannan rahama mu ma a hausa al'ada ana cewa gidan da akwai maraya ba a talauci masifa ba ta sauka menene da makamantansu mu san akwai wannan al'adance to ana sai samun albarka a takaicin takaicewa duk da cewa wancan babu nasi a kai Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sanya mu cikin masu kula da marayu da kuma nisantar haƙƙinsu innahu waliyu zalika wal qadiru alayh yau za mu shiga wani babi daban kuma mun aje ɓangaren marayu ko da yake ana dina bashi jiya ko da lokaci ya yanke mu bari mu karanta wannan aya ta goma sha biyar bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نعم kafin mu fassara waɗannan ayoyin ashe na manta su ba a fassara su jiya ba sai na ta zarce kaga an maido ni baya ke. a jiya na fara bayani akan abubuwa hudu da ake kallo idan mamaci ya mutu kuma ya bar me ya bar dukiya kafin magada su zo maganan gado da raba gado muka ce sai an kalli cewa mamacin nan an biya masa na tonon kabari in sai an biya ne a tona an saya masa ma inda kabarin ma filin da za a binne shi kamar waɗansu wurare da suke ƙarancin filaye da ƙasa mu Allah ya bamu yalwatattun filaye a nan sannan likafani in ba mai saya masa a saya mai daga kuɗin shi motan da za ta ɗauko shi daga asibiti ta dawo da shi gida ko ta kai ta sannan ta kai shi makabarta in an biya sai an biya ne za a yi ɗauki gawar kuma ba mai biya masa sai an ɗauka daga cikin kuɗinsa nan masu binnewan duk wani tanade-tanade daga yi masa jana daga yi masa wanka likafani sallah kai shi da komai banda sallah shi ba a karɓan kobo to waɗannan idan ba mai yi sai kuɗinsa kuma ya bar kuɗin wajibi ne a masa domin kuɗin shi ne shi ya yesu su dole a masa sutura da kuɗinsa a rufa masa asiri a kai shi sabon gidan shi da za a kai shi bai kamata don ya mutu a wulaƙanta shi a bashi ba sutura ba za a kai shi gida ba ba za a sama masa inda za a sa shi ba bai dace ko ba za a mai wanka a tsaftace shi ba da da yake raye duk yana waɗannan abubuwan kuma yana da kuɗin da za a masa dole a masa shari'a ta kaddamar da wannan in aka yi lissafin abin da ya bari in daidai da abin da aka masa ɗawainiya na jana'iza daidai suke sai magada su yi haƙuri a masa ya tafi su tafi su na biyu to a nan ne na yi tsokaci Na ce kaman makabartunmu makabartunmu za ka ga an kai mutum za a binne shi akwai laduba da ka'idoji da dokoki da shari'ar musulunci ta shimfiɗa na mashiga makabarta da makabarta komai akwai dokoki ana tafiya makabarta ne in za a kai mamaci cikin natsuwa in a mota za a kai shi motan ne a gaba yan a baya in abin hawa ne in kuma da kafa a kafada za a dora shi to su yan ne a gaba gawar tana biyo su ana tafiya da kushu'i tsoron Allah a natse da takawa ya zama to tunaninka a wannan lokacin kawai in ka ɗau idonka ka kalli wannan gawar da ake kaiwa kace to da yanzu ni ne fa gashi ina kaza da kaza da kaza marasa kyau gashi bana kulawa da sallah gashi tsakanina da iyayena ba kyau makwabta ba kyau ‘ya'yana ba tarbiya nayi kaza na kaza nayi kaza ga haƙoƙin mutane ka rika ba da account tun a wannan lokaci da ni ne yau za a kai da yau me zan gamu da shi a kabarina da wani amsa zan ba wa mala'ikun da za su tambaye ni yau to ka rika azumin kai ne ka rika tuna lahira da wutan jahannama ya mala'ikun za su kullo mu ya zan kasance yau ya kabari yake kana dan zubo da hawaye in ba hawaye saboda idon ya ce kashe a dan samu lema lema kawai to kaga mai tunani wannan ba ba zancen yana tafiya makabarta yana surutun siyasa yana daga waya ana zancen business ana kaza ana kaza ko ta masoyin shi ne ta bugo mai an allabe ana wani hira na batsa kuma gagawa ana bita to nan ladabin kai gawa kenan sai idan aka tasan mu makabarta idan aka shige su sai a tsaya yi a musu addu'a assalamu alaikum ahlal diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lafiqun nas'alullaha lana wa lakumut tawfiqa wato amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidajen mumunai da musulmai makabartun gidajensu ne kace wa inna insha Allah mu ma insha Allah in Allah yadda muna nan tafi za mu riske ku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya muku afuwa ku da kuke kwance kuke ciki mu ma da bamu zo ba ya mana afuwa gaba daya addu'ar da ake an a shiga makabartan a shiga ba a taka kabari ba a surutu a wajen na duniya ba a ɗaga murya ba a jayayya to ta ya za a mai da wannan wajen dandalin neman sadaka kai ka ji jama'a ko yi hankali da aljuhunshi ku yi hankali da wayanku ku yi hankali da salulanku ku yi hankali ko ya gyara aljuhunshi wai a makabarta ake jin tsoron barayi za su zo ko makabartan nan ta musulmai ne ba kafirin da zai zo wajen amma ba a da aminci kuma gawa ce ga ta a zaune amma wani ne yake amfani da wannan dama wai zai sata Ka kaga zancen a neman musu gafara mamacin ana Allahumma firhu warhamu duk bai da ba an canja shi ku yi hankali da aljihunku ku yi hankali da wayoyinku kowa ya laye la'akari kaga an kauda an canja abin da ake so a rika faɗa a makabarta ga mamaci amma ya gurbin shi da wani abun duniya sannan ka ji jama'a mu masu makabartan nan muna bukatan taimako gashi bamu da kaza bamu da kaza bamu da kaza nan muke kaza duk wannan bai ta sai kaga an cire hula fi sabilillahi fi sabilillahi fi gagawa a tsaye an aje ta ana tono amma ana fi sabilillahi ana neman duniya a wajen ba mai tunanin wata rana fani ne anan wata rana fani ne wannan gawa to kwata-kwata wannan ya saba musulunci kwata-kwata so idan ana so a biya na makabarta ko gwamnati ko local government ko mutanen anguwa su rika neman wani abu a masallatai juma'a juma'a ana gutsura can masallacin can masallacin makabartan nan ta wani anguwanni ne ta anguwa kaza ne ta kabala masallatan khamsu salawatu da na juma'a nawa ne a wajen ko kuma a samu masu hali in sun cire zakkansu su rika ba da wani kaso ga masu kula da makabartan ai duk ana iya magance wannan barace-baracen to amma tunda akwai provision a cikin ƙur'ani a cikin shari'a da ya ce shi mamaci a masa komai daga kuɗinsa to lokacin da mutum ya mutu aka gwada iya tsawonsa da zare da igiya za a kai wa masu tono sai ka kira shi wane nawa za a biya ku kawai nawa za a biya ku shi kenan dubu kaza dubu biyu dubu uku dubu biyar shi kenan ka cire daga nan ka bashi yana da right kuma ka kawo gawan ya ce fi sabilillahi to kaga an magance wancan Mr. A yayi haka an biya su Mr. B yayi haka gawaki na za a samu a rana daya in kana kusa da makabarta wani sa'i sama da ashirin to ko da dubu biyu biyu biyu ne za a bayar za a samu dubu arba'in in gawa ce ashirin ne ba ishe su salari ba a rana ɗaya sun fi wani ƙaramin minista ma irin na yanzu wataƙila ba irin na dawa to a taƙaice da akwai provision a musulunci bai kamata a mance da wannan a mai da makabarta dandalin bara ko ina mu bara ko ina a nemi kuɗi wannan ya saba wa ka'idan makabarta ya kamata a yi tunani irin wannan duk mamacin da zai kai ɗan uwan shi abin ne ya tambaye su nawa za a bayar kawai shi nan an gama ya zama to an shigo makabarta addu'a ake har a fita na mamatan da shi wanda aka binne da kai ma kanka da neman gafara shine kawai kuma ba a buɗe waya kaga mutu yana tsaye kan kabari ana abin nan ana ƙoƙari a ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah sai ya daga waya yana yana murya kawai ma yana wani hira a can duk ba mu da irin waɗannan tarbiyya jahiltan addinin musulunci yana cutar da mu to Allah ubangi ya sa mu dace sannan a zo a duba wasiya wasiya kamar yadda na faɗa jiya ka kyautata ma wani da ya kyautata maka ya ba da gudunman arzikin da ka samu irin direbobinka da manajojinka na kamfani da masu ai maka aiki a gida da waɗanda suke taimaka ka ce in na mutu a ba masu wane kaso kaza cikin arzikina. na shine wasiya shi ko baya exceeding one over three baya wuce ka in ya wuce ka ana dawo da shi ina fata an gane yanda dai ba za a cutar da magada ba amma idan ya wuce 1 over 3 magada duka suka ce mun yadda a bashi dama haƙƙinsu ne sai a baya ina fata an gane ko sai a zo a binciki basu suka nawa yake bi nawa ake bin shi duka lokacin sahabai ba basu suka magabata salihai ba burin duniya ka ga mutum ya gama a tashe wace gari an zo an raba kawai ba su suka kaji mutum ɗaya ne mutum biyu ne kawai yan dinari nawa nawa ne to amma mu yanzu ya kaga bashin banki ya zo wani can ya zo wani can ya zo ka rasa kawai ma ina ma za a ma iya biyan wannan to haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa asiri idan bashi ya cinye abinda mahaifinku ya bari kuma gada ku yi hakuri. wani ya mun wannan tambayan can ban karanta ta ba ce idan na zo wannan point din in na yi bayani zai ji ansan tambayan shi yana aka akramaka Allah idan baba ya mutu aka samu basu suka sun cinye gadon yanzu ya za a yi eh ka kakkabe riganka ta tafi shi ya tara dukiyan ai kuma shi ya ci bashin hikana a sai mutum baya rahamar Allah sai ran da ya biya annabi karan kansa idan gawa ta aka ka masa sallan gawa sai ya tambaya ana bin su bashin da aka ce eh yace sallu ala sahibikum maza Allah ya sallake ga ya ce ku yi wa dan uwanku sallah ni bana masa sallah sai an samu wani da yace ya rasulullahi ni zan biya na lamunce na tsaya masa eh annabi ya masa sallah to kuma ka ce kar a biya masa dan kai zaka ina kai ka zauna baka nema ba matsalan mu shine idan mahaifi yana da hali sai ka ga ƴaƴan shi gaba ɗaya sun zamanto kawai masu matacciyar zuciya suna jiran baba ya mutu wani sa'i sai baban ya mutu sai kaga banki ta zo ta kwashe kuɗin duka ta ku, hatta gidan da kuke ciki banki ya gwanjon shi sai ku koma na haya ba ku san sirrin kuɗin ba sai kuma ya je ya gaya muku kai ku nemi na kanku fa wannan kuɗin bashin banki Hmm, sai kaga an kada kararrawa wani sai ba ka sanin kudin mutum ya suke sai ya mutu din to kai kuma kai ka ka ka ka lagwance kawai ka narke kawai wai baba baba kake jira laysa alfata an yaqula kana abi innal fata man yaqulu ha ana za mutum namiji ba wanda zai alfahari da babana bane kai alfahari da kanka ba wai babana babana ba kai ake so fito mu ga naka mawar to daga nan sai a raba me gado abun da ya rage irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa kamar yadda muka yi rabon ajiya Allah ta tilka hududun lahi waɗannan bayanan raba gado da kula da marayan da ba wa mace sadakinta daga can inda aka ɗauko farkon suran har nan in nan Allah ki duk bayanan da na muku tilka hududun lahi waɗannan iyakoki ne na Allah haddi ne na Allah iyakoki ne na Allah kada ku keta iyakan Allah wa man yuti illaha wa rasulahu wanda yawa Allah biyayya da da'a cikin abin da ya umurce shi ya hane shi yazo yayo manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'a da biyayya cikin abin da ya umurce shi ko ya hane shi to Allah yace yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai sanya ka zai sanya wannan mutumin cikin aljanna wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta ba wai za ka shiga ba ne kaɗan cika fito Allah ce na fiha za ka dawwama cikin ni'imar aljanna Wazalika rabauta da aljanna gobe kiyama shine alfawzul azim ka je kiyama a ce a aljanna kai ɗan aljanna ne Allah ce to wannan rabo ne mai girman gaske sai an yi haƙuri ake samu sai an kau da kai daga abin da Allah ya haramta sai an dage wa abin da Allah ya ce a yi amma wa man ya asillaha wanda ya saba umurnin Allah cikin abin da ya umurce shi ko ya hane shi innan nan ya ci dukiyan maraya ya kwanta a kai ya yi birgima a kai ya yi facaka da ita duk waɗancan dokokin da Allah ya faɗa ya hana marainiya sadakinta ya aure ta haka ya yi kaza ya yi kaza cikin dokokin da Allah ya lissafa tun farkon sura har izuwa ga yanzu ya saba umarnin Allah da haninsa wa rasulahu ya saba abinda manzo Allah ya umurce shi ko ya hane shi sannan bayan haka wa ya ta'adda hududahu yazo yana keta iyakokin Allah yanda ya ga dama Allah ce yudkhilhu nara zan shigar da shi wuta ba wai za a ɗanɗana masa bane ya fito a khalidan fiha shi ma zai dawwama a cikin wutan walahu azabun muhinun sannan yana da wani azaba na wulakanci da kaskanci da zai gani a cikin wannan wuta Allah wani ya rufa mana dama kyau kyan mutum kyan mumini kyan mai da'a a ce yana aljanna kyan maɓarnaci zalimi a ce yana ina yana wuta kawai dama don haka Allah ya halicce su Allah mana muwafaka mu je wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa

tsoron Allah da ya zo a farkon sura Allah ce wallati ya atinal fahishata matayen da suke fita matayen aure da suke fita suna bin maza a waje suna alfasha a waje mijinta ya fita neman halal yana abuja baya zuwa sai weekend ko yana lagos baya zuwa sai sati biyu ko yana nan garin ma ya je ofis ita kuma ta fita gantali tana bin maza ko ta shigo da mazan ko tana mu'amala da su irin waɗannan matan da suke fita bin maza na aure ku mazan ga yadda za ku yi treating ɗinsu ga yadda za ku mu'amalance su na farko Allah ce fastashhidu alaihinna arba'atan minkum idan kuka kama su suna alfashan Allah ce ku kawo shaidu hudu da za su shaida da kai da ka gani he ka nemo mutum uku ka gan su a haɗe turmi da tabarya. sai ka gudu ka nemi wani ka ce wani da Allah zo ka taimaka mun ya ce ina sauri zan je kawo ya ce da Allah zai ka zo sai ka yi convincing din shi sai ka ce zo ka gani ya zo ya gani ka nemo wani ka nemo wani ku zamanto ku hudu kuma kowa ya ce ya ga al'auran mijin a cikin al'auran matan ina fata an gane Allah ce fa'in shahidu idan aka samu ƙwararan shaidun nan huduɗin nan da Allah ya faɗa to fa'amsi hunna fil buyoti ku riƙe matan a cikin gida ku kulle su a cikin gida ba su ba fita hatta ya tawaffa hunnal mautu har ranan da mutuwa za ka zo musu ba su ba ne ka waje ko kuma ku yi ta su a gida har ranan da Allah zai kawo musu wata mafita ta musamman idan Allah bai kawo mafitan ba su zauna a gidajen har mutuwa idan kuma Allah ya kawo wani sabon hukunci ya saman musu mafita to sai a zartar musu da wancan sabon hukuncin wannan kuma an janye shi na su zauna sai sun mutu ina shine abrogation wato an samu naski wannan ayan an share ta an share hukuncin ta an nasa ta an kau da hukuncin saboda Allah ya saman musu mafitan shine wazzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata janta. mai zina namiji da mazina mazinaciya mace in ba su taɓa yin aure ba aka kama su suna zina kuma a irin wannan yanayi na shaida ɗin kowa ya gani Allah ce a musu bulala ɗari ɗari sannan wata ribu amin sannan a tura su aje a rufe su na shekara ba a musu bulala a rufe su a kulle su su yi shekara ɗaya ba a ganin su a prison kurkuku idan kuma ma'auratan ne to ita ma wancan ayar an shafe ta sayyidina Umar yace ash-shaykhu wash-shaykhatu idza farjumuhu farjumuhumal batta sayyidina Umar yace ni ina nan aka saukar da wannan ayan na jefe mazinata har su mutu da duwatsu ina nan aka saukar da ita na karanta ta na haddace ta ayan yadda ta take ashaihu wa shaikhatu babban matan aure da namijin aure miji mai aure idza zanaya idan aka kama ɗayan su yayi zina farjumuhum albatta ku yi ta jifan su sai sun mutu gaba daya ita kuma a can sai aka share lafazin ayan aka bar hukunci shine a har yanzu nan kuma aka share hukuncin aka bar ayan ana karanta ta don a samu lada ladan tilawa ladan kowane harafi lada goma shi yasa aka bari to sai a jefe su to yanzu da aka saman musu hukunci ce a jefe su shikenan kaga ba sai an rike su har abada har mutuwa ta riske su yanzu a ranan kawai cikin sati ɗaya za a raba su da duniyan ma gaba ɗaya an kashe su shikenan su kuma wanda ba su taba aure ba a yi ta zabga musu bulala Allah ce wala ta kuskun bihi ma ra'afatun fi dinina kar tausayi ya kama ka Allah sarki wannan bulala eh wai wani haka ake yi haka ina malam bulala kawai Allah ubin ya samu dace to hukuncin mata masu bin maza akwai su ko guruf din mata aure masu madigo akwai su fata ɗan mutane ɗan mata akwai su ga sunan wata mijinta yana can yana neman halal abin da za a ci tana cin amana shi wani ma garin ma ya kawo maka ma abin da ya samu ya yi hatsari ya mutu ko ya rasa kafa ɗaya duka Allah ban ya rufa mana asiri to yanzu ayan nan yanzu ba a amfani da ne da hukuncinta an saukar da wanda take madadinta shine jifa wallazani lokaci ya mu je mu je za mu karanta wannan wallazani ya tiyaniha wallazani su waɗannan mazinata biyu din nan two parties din nan namiji da na macin da aka kama su yin zina din nan Allah ce fa'azuhuma wallazani atiyani ha minkum waɗannan da aka kama daga cikin ku sun yi zina din maza namiji da na matan inji Allah yace fa'azuhuma ku horar da su ku musu hukunci ku musu haddi ku zartar musu da dokan Allah idan wanda jifan ne ya kama a jefe su a jefe su kawai a kuma an horar da su idan wanda bulala ne waɗanda za a yi wa bulala ɗari ne a musu su tafi an gama horar da su an musu ukuba ta Allah wani sa'i za a samu both parties din masu zinan wannan ya taɓa yin aure wannan ko bai taɓa yi ba mai auren a jefe shi wanda ɗaya fatin da bai taɓa yin auren ba shi kuma a masa bulala amma idan suka yi din aka kama su da shaidun hudun an kamo su an ajiye su kafin a zartar musu hukunci sai aka neme su aka rasa sun gudu sun bace a gari ana neman su shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu shuru shekara biyar shekara shida shuru sai ran da aka gano su sai aka samu ta ba wa aslaha sun tuba sun bar sana'ar zinar sannan sun zamanto mutanen kirki bayin Allah wani ma aka same shi zamanto babban malami mai yaɗa alheri ya tuba tuntun ya daina wani aka same shi wani mutum ne mai wannan har ta yi aure ta ta nagartu ta yi ƴaƴa ta zamanto malama na kirki uwa ta gari to Allah ya ce idan kuka kama su a wannan lokacin kar ku ci yawwa ga sunan ga wanda muke neman ku zo mu je mu zartar muku Allah ya ce a'a in kun same su sun tuba sun gyara har sun zama to nagartattun mutanen da har al'umma na amfana da su Allah ya ce fa a'ridu anhuma ku kau da kai ga bari su kawai ku bar su ni Allah inna Allah kana tawwabar rahima ni Allah ni ne mai karban tuba ko to na karbi tuban su tunda sun tuba ni Allah rahiman ni ne mai rahama mai tausayi to na tausaya musu kar a musu wannan hukunci ina fata an gane to wannan shine abin da ya sauƙaƙa a yau kenan in mai kowa mai komai ya kai mu gaba gobe za mu dora da izinin Allah Allah mana muwafaqa ya mana albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh